Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio da ke kuma sa kasar Ghana. Haka kuma ana iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC tare da sahabu imamu sahabu imam da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa rundunar sojin saman Najeriya ta ce likitocinta sun yi wa 'yan gudun hijirar Boko Haram sama da dubu ɗari uku magani da kuma ayyukan tiyata baya ga fafatawa da suke yi domin kakaba sauran burbushin 'yan ƙungiyar da suka rage. sai kuma jihar kaduna inda shugaba muhammadu buhari ya kaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu muna da rahoto a kai a yau za mu buɗe layin waya ne domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan waɗanne matakai ya kamata a ɗauka wajen kawo shawo kan yawan sace-sacen mutane da fashi da makami a najeriya lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shidda kada a manta a sa alamar tarawa a farko kafin a jero lambobin za mu kawo muku labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya rundunar sojan najeriya ta faɗa yau alhamis ta shafin twitter ta cewa ta gano wata budurwa cikin 'yan mata da mayakan boko haram suka sato daga garin chibok rundunar ta ce sojoji da aka girke a garin fulka da ke arewa maso gabashin kasar ta ceto wata mace mai suna salome pagu jami'ai suka ce kamar yadda sakamakon binciken farko-farko ya nuna pagu tana cikin jerin sunayen 'yan mata da 'yan bindigar suka sace. sojojin suka ce an sami fagu tare da wata yarinya da kuma jariri kuma dukkansu suna inda babu abin da zai taɓa lafiyar su kuma suna samun kulawar likita boko haram ta fusata duniya baki ɗaya lokacin da ta sace 'yan mata 'yan makaranta su fiye da metan da saba'in daga wata makarantar sakandaren 'yan mata a chibok ranar 14 ga watan afrilun shekara ta da 2014 wasu daga cikin 'yan matan sun tsere amma wasu metan da goma sha tara 'yan bindiga suna ci gaba da garkuwa da su tattaunawa tsakanin kungiyar da gwamnati ta kai ga sakin fiye da ɗari daga cikinsu amma an hakikance wasu ɗari har yanzu suna ƙarƙashin ikon mayakan na boko haram a afghanistan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya kai hari kan jerin gwanon motocin gwamnatin dakarun ƙasar a kabul da ke a daren yau alhamis ya halaka akalla mutane goma sha biyar kamar yadda jami'an ma'aikatar kiwon lafiya suka tabbatar rahotanni sun ci wasu masu zanga-zanga suna so su cinnawa wani ofishin 'yan sanda wuta saboda haka ne hukumomi suka tura jami'an tsaron kasar na musamman isar suke da wuya maharin ya tada kiyoyi kawo yanzu dai babu waɗanda suka fito suka ɗauki alhakin kai wannan hari kabul tana fama da jerin hare-haren kunar bakin wake a makonnin baya-bayan nan a makon jiya ne aka kai hari mafi muni inda mutane sama da arba'in suka hallaka wasu kimanin tasa'in kuma suka jikkata maharin na makon jiya ya tarwatsa kan sani a wata cibiyar al'adun gargajiya ta 'yan shi'a da ke birnin kabul ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan hari na makon jiya to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka nan washington dc tsohon babban jami'in tsare-tsaren dabarun siyasa na shugaba donald trump na amurka steve bannon ya fito dare jiya laraba yana cewa babu wani abin da zai shiga tsakaninsu da shugaba trump da kuma ajandarsa. sa a bayan da fadar ta White House ta fitar da wasu bayanai da ke caccakar lamirin banan din a saboda furucin da ya yi a cikin wani sabon littafi da ake shirin wallafa a kan gwamnatin ta Trump. A cikin furuci mafi zafi an ambaci banan yana faɗin cewa a wurinsa cin amanar ƙasa ne kuma rashin kishin ƙasa gana da babban ɗan shugaba Trump Donald Trump Jr. da surukin shugaban ƙasa Jared Kushner da kuma manajan yakin neman zaben shugaban na wancan lokaci paul manafort suka yi da wasu 'yan kasar rasha a tsakiyar lokacin yakin neman zaɓe kuma a cikin gidan shugaban na trump tawa da ke new york kakakin fadar white house sarah sanders ta ce shugaba trump ya yi tsananin fusata da kalaman mr bano a yau alhamis a wani, wani lauyan shugaban trump yana kokarin ya hana wallafa wani littafin da aka shirya za a yi a mako mai zuwa inda aka yi bayanin abubuwan da suka wakana a shekarar farko cikin fadar ta white house lauyan ya ce littafin na bata suna ne da kuma ƙage lauya charles harder ya rubuta ma marubucin littafin michael wolf da kamfanin wallafa littafin na henry holt and company wasiƙa yana neman da a dakatar da wallafa wannan littafi mai suna fire and fury inside the trump white house wadda aka shirya za a yi ranar talata mai zuwa a koreya ta kudu lauyoyin gwamnati sun shigar da sabbin tuhumomi kan tsohuwar shugaban kasar da aka tsige park gwen suna zarginta da laifin karbar cin hanci na miliyoyin daloli daga, daga hannun hukumar leƙen asirin kasar wani jami'in ofishin masu gabatar da kara a gunduma ta tsakiya a birnin seoul ya faɗa wa manema labarai yau alhamis cewa sun sami bayanai daga uku daga cikin ofishin shugabannin hukumar leƙen asirin kasar. waɗanda suka ce sun biya madam park dala miliyan uku a shekara ta 2013 shekarar da ta kama aiki da kuma shekarar 2016 an yi zargin ta yi amfani da kudaden akan bukatu daban-daban kamar gyaran gidanta da kuma biyan hadimanta ƙarin kudaden alawus an tuhumi biyu daga cikin tsoffin shugabannin hukumar leƙen asirin dangane da wannan badakalar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji da farko rundunar sojin sama ta Najeriya ta ce likitocinta sun yi wa 'yan gudun hijirar Boko Haram sama da 300 magani da kuma ayyukan tiyata baya ga fafatawa da suke domin kakaba sauran burbushin 'yan kungiya da suka rage. Ah, daga Abuja, Hassan Maina Kaina ya kuma da karin bayani. a cikin birnin maiduguri kadai likitocin rundunar sojin saman najeriya sun duba fiye da 'yan gudun hijira sama da dubu casa'in yayin da a sansanonin 'yan gudun hijira da ke dalori a jihar ta borno da kuma yola a adamawa akwai fiye da 'yan gudun hijira dubu saba'in da aka yi musu magani baya ga sauran sassanin 'yan gudun hijira da ke sassa daban-daban na shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ya yi karin bayani. Abin da ya sa muke wannan muna ganin muna da hakkin mu kare mutane kuma mu taimaka ma wanda wannan karewan bai yi tasirin ta yanda ba su fita su sun zamanto mutanen gudun hijira ko wani abu ba. Wato abin da muke so mu nuna cewa shine eh muna da hakki mu kare ku amma in ma karewan bai yiwu ba saboda wasu dalilai da yawa ko ina kuka fito muna nan mu sake taimakawa to shi sa waɗannan taimakawa da ake yi kwanan nan sun yi operation sun yi aiki ma mutane fiye da ɗari da talatin da uku kwanakin baya kuma kwanan nan sun sake akwai mutane da suke da ƙaba suke da abubuwa da iri-iri wasu kuma suna da yana na ido wanda da ba sa gani kuma dalilin wannan taimakawa da yawa daga cikin su sun zo suna gani suna jin daɗi saboda haka za mu yi yaƙi mu kare mutane kuma za mu yi gwargwadon mu wajen taimaka musu Kakakin sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Olatokunbo Adesanya ya ce hikimar da ke tattare da bada wannan agaji shine don janyo mutan da tarzumar Boko Haram turtsa da su a jiki. Abu ne mai mahimmancin gaske rundunar sojin saman Najeriya take irin wannan hidima. Abu ne mai mahimmancin gaske rundunar sojin saman Najeriya da ke irin wannan hidima. Mutanen da wannan tarzoma turtsa da su na da buƙatar su gane cewar mu 'yan uwansu ne kuma muna buƙatar haɗin kansu wanda hakan zai taimaka mana gaya a gumurzun da muke yi a wannan shiya. Part of our overall um, campaign strategy. Dr. Sale Abba shine jagoran kungiyar Smile Medical Mission tawagar kungiyar wasu likitoci da ke taimakawa waɗanda turzumar Boko Haram turza da su da kuma suke aiki kafada da kafada da likitocin sojin saman Najeriya. Idan ka tuna tafiyar mu da muka yi na farko zuwa garin Bama bayan wannan rahoton da NSF ta ciro lokacin da muka tafi ka kula babu asibiti mutanen nan suna nan bayan an ceto su daga hannun Boko Haram. Zuwan mu na biyu sojin jiragen sama su ne suka fara kafa asibiti a wannan garin da saboda su dan taimaka mutane mutane kuma wannan abin gaskiya ya sa wayan cututtuka da sauran su sun yi baya sosai da suka ci gaba da yin abubuwan suna tafiya wajaje wajaje inda dai mutane ba sa iya zuwa su zo su da likita sukan je wayannan wajajen sukan yi ayyukoki na tiyata musamman ma tiyatan ido ne da na suka ba da dai sauransu da kuma ba da magunguna haka. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wai ka jikin mutuwa mai ban sai soja. kunni kai da Hassan Maina kaina har yanzu dai muna Najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da tashar sauki kayan jirgin ruwa ta kan tudu wadda ya ce ita ce ta farko cikin bakwai da gwamnatin za ta kaddamar a jihohi daban-daban da ke faɗin ƙasar. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Isa Lawal Ikara ya halarci taron kuma ga rahoton da ya aiko mana. I am delighted to be here for the commissioning of the yet another important transportation infrastructure the Kaduna inland Drive port, which is the first proper inland Drive port to be completed among the seven earmarked shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kenan lokacin da yake ƙaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu da ke garin Kaduna, wadda ya ce ita ce ta farko cikin tashoshi guda bakwai da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta shirya ƙaddamarwa a faɗin wannan ƙasa. sauran tashoshin kan tudun in ji shugaban kasa muhammadu buhari za a kaddamar da su ne a garuruwan ibadan abba kano jos puntuwa da maiduguri waɗanda dukkaninsu ya ce aiki ya riga ya nisa in addition to the kaduna inland dry port six other inland dry ports in ibadan abba kano jos puntuwa and maiduguri which have also been devastated hakanan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya ce wannan tashar sauke kayan teku akan tudu da aka kaddamar a kaduna za ta magance cunkoson da ake yawan samu a tashoshin ruwan Najeriya da kuma kan hanyoyin wannan ƙasa. Wanda hakan ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zai sauƙaƙa kuɗaɗen da ake kashewa ta hanyar sufuri da kuma hada-hadar kasuwanci a faɗin Najeriya. Barista Muhammad Hassan Bello shine shugaban hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa a wannan ƙasa. kuma ya yi ƙarin haske game da irin ribar da Najeriya za ta samu a kan wannan tashar tudu da aka kaddamar. Wannan tasha tana da muhimmanci saboda daga nan kana iya cewa kayan ka su zo Kaduna kaga ba sai ka je Lagos ba an sauwaƙa ma tafiya Lagos an sauwaƙa ma hayar motoci an sauwaƙa ma abubuwan sufuri da kuɗi da kuma tsaiko da ake samu a tisoshi kafin kaya su fito saboda haka abin farin ciki ne kuma saboda daga nan ma za mu iya aika kaya ko ina kasashen waje abin da yasa ake cewa tattalin arzikinmu zai bunƙasa idan aka fara aiki a nan wajen mutane dubu uku zuwa dubu biyar za a samu aiki sa'an nan kuma wasu masana'antu za su dogara kan wannan tashar. Alhaji Aminu Bello daga jihar Sokoto da kuma Alhaji Sani Gwamna daga jihar Zamfara suna cikin waɗanda suka halarci wannan taron kaddamar da tashar tudu da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi a garin Kaduna. A jihar Sokoto already mun samu takardu daga Shifas Council da ita kanta gwamnatin tarayya na za a yi irin wannan a garin illela wanda yake idan muka yi la'akari da tarihin illela wajen kasuwanci za a gan cewa wuri ne kuma gashi kusa ga niger to wannan abu ya gaskiya yi daidai yanzu mu za mu ce a arewacin najeriya wannan shine na farko da aka samu cewa idan yanzu ka je ka sau kaya daga waje za a iya kawo maka su hannun garin kaduna a buɗe ka biya hakkin gwamnati ka ɗauki kayanka haka kuma idan za ka daga nan kaduna za ka zo ka cika kwantina ɗinka ka tura kaga an samu sauki ba sai ka je Legas ba ko bayan kaddamar da tashar sauke kayan teku ta kan tudu ta jihar kaduna shugaban kasa muhammadu buhari ma ya kaddamar da wasu tarago-tarago na jirage da wasu kawuna masu saurin da za su rinka daukar al'umma daga kaduna zuwa abuja jiragen da shugaban kasa muhammad buhari ya ce saurin da suke da shi zai baiwa 'yan kaduna dama su yi aiki ko kasuwanci a abuja saboda jiragen za su rinka daukan sa'a ɗaya da rabi ne kawai daga abuja zuwa kaduna ko kuma daga kaduna zuwa abuja isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya zuwa a gaida Isa Lawal Ikara, kafin mu buɗe layin waya a ci gaba da shakatawa da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko waye ke kira daga Kaduna? Oh, sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna. kawai ibrahim alarama muna sauraron ka a kan eh, sace-sacen jama'a go kwarai da gaske to yana da kyau da na farko jama'a su sa ido sosai wajen ganin shiga da ficen jama'a muddin aka ga waɗanda ba a gane musu ba to lallai a sanar da hukuma domin a ɗauki mataki kuma yana da kyau ga mahukunta masu ruwa da tsaki a dinga samar ma wato matasa aikin yi saboda wasu gaskiyar magana rashin aikin yi ne da rashin abin yake sa har su shiga irin wannan mummunan ɗabi'a ga baki ɗaya kuma hukuma in an kama a dinga hukunci a dinga ɗaukan mataki a kan eh. su domin a ga domin a ga a tauna tsakuwa domin a ba tsaya aya tsoro. To madalla Ibrahim Alarama eh, mun gode a rika takaitawa saboda akwai jama'a da dama kan layi suna so su kira. Bari mu je Sokoto waye daga Sokoto? Assalamu alaikum. Ibrahim Jirma barka da wuni. Barka dai. a rage rediyo rage akwatin rediyon ka eh, tare da mataimakin shugaba na kungiyar ma'abuta kafafen da labarai da cigaban kasa ta jihar Sokoto Usman Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binja a Sokoto Najeriya Ta Usman Bello muna sauraron ka to gaskiya hanyoyin da za a bi da a magance waɗannan shine tun farko shugabanni su sa matasa aikin yi su kansu kuma iyaye su ba 'ya'yansu tarbiyya ta kwarai domin idan muka diba irin sace-sacen waɗannan al'amura su kansu al'umma ta sun tashi sun ba da goyon baya idan sun haga masu irin waɗannan abubuwa suna fallasa su da irin hukuma ta da ita hukuma idan an miƙa waɗannan mutane za a musu hukunci na gaskiya zan kuma idan an ka kama su a bar ta su a cikin idan al'umma ana ganin suna yawatawa kuma yana da kyau a cikin shugabanni su zanka adalci Idan ka bi ba duk wasu abubuwa da ake ke faruwa wani na kwance yana jin yunwa amma shi wani ya tara makudan kuɗi dan majalisa ne ko gwamna ka ga dole su sa kansu wannan halin Allah ya kawo mana mafita a wannan nagode Usman Ebello kai karamar hukumar ta bin jihar Sokoto Najeriya madalla bari mu ƙetara zuwa jihar Bauchi waye daga Bauchi sunana Umar um, um, Umar Umar Zanna daga Bauchi to Umar Zanna muna sauraron ka a abubuwan da ke kawowa sace-sacen nan wato waɗansu abubuwa ne wadda ake amfani da su na son kai hmm. watan abubuwan kuma da ya kamata gwamnati ta yi ya kamata ta iya kan bakin gwargwaronta ta ga cewa ta sa hukuma sun ya kan bakin gwargwaron wajen su tsare irin wannan abubuwan da yake faruwa. To ma madalla mun gode bari mu je Kano na Kano wake magana da Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum suna Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma daga Kano. To Alhaji Musa Garo. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan batu da ake tattauna batu ne mai matukar muhimmanci. Hmm. Kuma idan muka ɗauka kaga gwamnati zo ta kanci cikin karfi to amma ni gaskiya ana da ra'ayin cewa ba lalle ban da wai mutum ya tunanin cewa rashin aikin yi wai zai kashe ga yana kama mutane ya je ya kai su daji ya kashe su ya wulakanta su wannan kawai son zuciya ne da haka gwamnati ya kamata idan ta kama wa'annan mutane ta hukunci na musamman kan su to dole a tauna aya domin tsakuwa da tsoro karshe ne muka fatan alkari Alhaji Musa Garo mai rediyo da a kasuwar kan Kaduna Najeriya mun gode Musa Garo Adi Alhaji Musa Garo to bari mu leƙa jihar Katsina wake magana daga jihar Katsina Alo, sha'aibu ne, sha'aibu ta sha'an albasa kan. To, sha'aibu ta sha'an albasa muna sauran ka. Eh, ina muku fatan alheri. To, madalla mun gode. Eh, Allah sa a tashi lahiya. To, madalla mun gode kwarai da gaske. Eh, sha'aibu mai kaza 'yan albasa. To, mun gode mallam sha'aibu. Eh, a tashi lahiya. To, masha Allah. To, bari mu je Yawuri. Wa ke kira daga Yawuri? Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To kuna magana da dan Asabe mai fata daga Yauri. To dan Asabe muna sauraron ka. To wannan matsala dai a hali yanzu babu inda ta yi kamari face jihar Kaduna. Hmm. Idan ka tashi daga birnin gwari zuwa Kaduna za ka iske cewa wuri ne wanda ake fashi da makami ana kuma garkuwa da mutane. Hmm. Kuma ga jami'an tsaro an zuba bila adadin in ka wuce gate din dan sanda ka kai gate din soja amma kuma abin ya kici ya kicin yiwa. to hmm. gaskiya akwai bukatan a dubi menene dalili a ce ga jami'an tsaro ga wuri kuma ana fashi da makami kuma ana garkuwa da mutane hmm. to wannan aiki ya kamata a ce gonan kaduna idan an sa jami'an tsaro a sa kuma wasu jami'an tsaro waɗannan za su rika shiga farin kaya suna bi hanya suna ganin abubuwan da ke gudana idan akwai jami'an tsaro kuma fashi da makami ana garkuwa da mutane to menene amfanin jami'an tsaro a da fata za ku tashi lafiya to madalla mun gode ubangiji Allah kuma shi sa a dace Allah sa kuma wanda aka yi kiran domin su sun ji bari mu je Abuja Abuja wa ke magana daga Abuja to kamar layin na Abuja ya tsinke ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC maudu'in mu na yau shine waɗanne matakai ya kamata a ɗauka wajen shawo kan yawan sace-sacen mutane da fashi da makami a Najeriya bari mu je Adamawa wa ke magana daga Adamawa eh, eh, eh, ina jin ka ina jin ka kwarai ya kamata gwamnati ta faɗa mana sunanka wa ke magana daga Adamawa ya sunanka ja da nasar gaje aminu isa to aminu isa to muna sauran ka yawwa ya kamata kwarai gwamnati ta ɗauki matakai masu inganci sa'annan eh, kamar har yau dai layin ya tsaki tsinkewa to bari mu ketara zuwa ondo wake magana daga ondo assalamu alaikum wa alaikum salam abdulbaki ladan ondo to abdulbaki muna sauran ka kamata ya yi duk wanda aka sanya su tsara hanyar su su ba Allah su suna saga dingamu mutuwa zamu haɗin baki ne ake yi da yawanci wasu ma'aikatan ana ana yin garkuwa da mutanen hmm. mu ji tsoron Allah to madalla mu da su eh. shugabannin kuma mu dage addu'a to madalla mun gode to bari mu ketara zuwa Katsina da Katsina wake magana da Katsina Sadiku Salisu sai da Katsina Yammawa. To Sadiku a yi sauri a gama sau da akwai jama'a da ke jira. Eh abin da ne abin da muke magana dai a yi masu wa'azi da nasiha. To. Eh wa'azi kawai wa'azi muke ganin shine daidai a yi masu wa'azi da nasiha. To Allah ya sa waɗanda kai wannan kira domin su sun ji. ina ganin amin da fata alheri to madalla mun gode to daga nan za aje ajiye ɗaukan ku sai kuma Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin Tare yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogo muna cewa karfe 3 da minti 22 na yamma yanzu kuma lokaci ne na wasanni a takaice. Babbar kungiyar kwallon kafar mata ta Najeriya wato Super Falcons za ta fafata wasan sada zumunci da takwararta ta kasar Faransa a ranar 4 ga watan Afrilu. Wasan wanda aka tsara bugawa a birnin Paris yana tattare da cece kuce a daidai lokacin da zakarun afirka din suke farautar koci bayan da dan kasar amurka randy waldrom ya ki karba ta da aka yi masa na ya shugabanci kungiyar a watan da ya gabata wasan na sada zumunci da zai kasance irinsa na farko da za su buga tun sa'ad da suka lashe kofin nahiyar afirka na mata a shekara ta 2016 hukumar kwallon kafar ingila ta koma sa kafar wando daya da mai horar da 'yan wasan arsenal asin wenger sakamakon bayyana matakin alkalin wasa a matsayin abin damuwa Wenger ya soki matakin alkalin wasa na bada bugun penalty ga Chelsea a wasan da kungiyoyin biyu suka buga a jiya Laraba abinda ya sa hukumar kwallon ta Ingila ta ce ya yi bayani a can baya kaɗan hukumar ta caji kocin akan gaggayawa alkalin wasa bakakin maganganu a ranar Lahadin da ta gabata lamarin da Wenger ya ce zai kalubalanta. zakarun gasar Premier ta Ingila wato Chelsea ta tuntuɓi kungiyar Real Madrid ta ƙasar Spain a kan zawarcin shahararren dan Ta' cristiano ronaldo a budewar kasuwar cefanen 'yan wasa a watan nan na janairu an yi ta ta rahotanni yiwuwar barin gwarzon dan kwallon na duniya daga kungiyar tasa to yanzu kuma chelsea ta bayyana bukatar ta ta dan wasan karara ronaldo wanda aka ce yana takun saka da shugaban kungiyar ta real madrid ya sami ta tayin tsohon kulob dinsa na manchester united da kuma psg ta kasar faransa to amma wasu rahotanni sun ce dan wasan ya fi son tafiya chelsea yayin da kuma aka ruwaito cewa mai horar da 'yan wasan chelsea din antonio conte ya nuna sha'awa da dan wasan ya kuma buƙaci hukumar kungiyar da ta sayo shi a bangare ɗaya kuma rahotanni na cewa wasu manyan ƙungiyoyi biyu ne yanzu haka suke zawarcin mai horar da 'yan wasan na chelsea antonio conte wato psg ta ƙasar faransa da kuma bayan munich ta kasar jamus an ruwaito cewa conte baya jin daɗin zamansa a chelsea sakamakon rashin bashi goyon baya wajen cefane 'yan wasan da yake bukata a fagen wasan tennis kuma tsohon mutum na farko a duniya andy murray ya fice daga gasar tennis ta australian open sakamakon rashin murmurewa daga raunin da yake fama da shi zakaran gasar har sau uku bai fafata wata gasa ba tun daga gasar wimbledon a shekarar da ta shige murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake kira USAID a takaice da gwamnatin Maldives kwanan nan suka ƙaddamar da wani shiri na samar da ruwa da zai ci dala miliyan 3.8 wanda zai samar da ruwan sha da kuma tabbatacciyar hanyar samar da ruwan ga mutane fiye da dubu hudu mazaunan tsibirin Hinabaru. Shirin zai tara ruwa daga ruwan sama a wasu tankuna ya garwaya shi da tataccen ruwa mara gishiri, daga nan a tura shi ta bututun samar da ruwa don amfanin jama'ar da ke tsibiran. Tsarin samar da ruwan ya kunshi na'urar tace ruwa mai faɗin mita tamanin da aka girki a wani keɓaɓɓen wuri da wani ɓangarensa ke amfani da hasken rana. aka kuma sanya wata matatar ruwa ta ƙarƙashin ƙasa da za ta tara ruwan saman da ya wuce kima ta yadda ruwan zai kwarara zuwa matattarar ruwan ƙarƙashin ƙasa da ke tsibiran wanda zai taimaka wajen daidaita yawan ruwan da ke matattarar ta ƙarƙashin ƙasa zuwa wani lokaci. Don gwada ingancin ruwan da tsibirin Hinabaru da wasu tsibiran da ke kewaye suke bukata. Cibiyar tana da na'urar bincike ko kuma tantance ingancin ruwa a wurin. Bayan haka, Akwai filin da aka tanada don ma'aikatan da ke gudanar da ayyukansu na yau da kullum a wurin. Cibiyar samar da ruwan wadda ƙungiyar USAID ta ɗauki nauyinta. Ofishin gudanar da ayyuka na Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwa ma'aikatan muhalli da makamashi da kamfanin Faneca Corporation Limited da kuma Majalisar Gudanarwa ta tsibirin Hinavara ne suka tsara suka kuma gina ta. USAID ta kuma tanadi kayan gyaran na'urori tare da horar da ma'aikatan ruwan yadda za su yi aiki da kuma kulawa da na'urorin. A duk faɗin duniya, ƙungiyar USAID da ƙungiyoyi ƙawayenta na hulɗa suna aiki tare don ganin an samar da tsabtatacciyar hanyar samar da ruwa don kowa. A cewar Dr. Andrew Sisson, daraktan ofishin ƙungiyar USAID a Sri Lanka da Maldives. Don haka a cewar Dr. Andrew, Muna farin cikin taimakawa shirin haɗin gwiwar da gwamnati da kuma jama'ar Maldives don tabbatar da cewa an samar da ingantaccen ruwan sha a ɗaya daga cikin tsibiran da suka fi yawan al'umma a Maldives ta hanyar shirin na samar da ruwa. Wannan shi ne sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla kafin mu kammala shirin namu ga Malam Sahabu da labarai amma wannan karan a takaici. rundunar sojin najeriya ta faɗa yau alhamis ta shafin twitter ta cewa ta gano wata budurwa cikin 'yan mata da mayakan boko haram suka sato daga garin chibok rundunar ta ce sojoji da aka girke a garin fulka da ke arewa maso gabashin najeriya ta ceto wata mace mai suna salomi pagu jami'ai suka ce kamar yadda sakamakon binciken farko ya nuna pagu tana cikin jerin sunayen 'yan mata da 'yan bindigar suka sace. a afghanistan wani dan bakin wake ya kai hari kan jerin gwanon motocin dakarun kasar a kabul a daren yau alhamis ya halaka akalla mutane goma sha biyar kamar yadda jama'a ma'aikatar kiwon lafiya suka faɗa rahotanni suka ce wasu masu zanga-zanga sun so su cinnawa wani ofishin 'yan sanda wuta saboda haka ne hukumomi suka tura jami'an tsaron kasar na musamman isar su wurin ke da wuya kuma harin ya tada nakiyoyi. kiyoyi tsohon babban jami'in tsare-tsaren dabarun siyasa na shugaba donald trump steve bannon ya fito daren jiya laraba yana cewa babu wani abin da zai shiga tsakanin su da shugaba trump da kuma ajandarsa a bayan da fadar ta wada su ta fitar da wasu bayanai da ke caccakar lamarin bannon din a saboda wato bayanai da a cikin wani sabon littafi da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sahabin imam da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie lazarus gresham da ta hada da bada umarni da injinin mu na yau skip sisk ibrahim jarmai ke cewa kwana lafiya salamu alaikum